radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH daga nan birnin Teheran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tayar amine zai kasance tare da ku a wannan zango Ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauke da su. Bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya da dumi su. daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da mu koyi harshen farisanci da kuma kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraron su kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi sali usman katsina ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau asabar 24 ga watan disamban shekarar 2022 wanda ya daidai da 24 ga watan jama'a ula na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 157 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan disamban shekara ta 1865 aka kafa kungiya wadda take da akidar fifita fararen fata akan sauran mutane a kasar amurka musamman ma bugaken fata sunan kungiyar da shine ku klux klan ta amurka ta lokacin ta haramta wannan kungiya bayan shekaru hudu da kafata amma duk da haka wannan kungiya ta ci gaba da yi wa bakakken fata na amurka kisan gilla da kuma tsorata su banda haka kuma kungiyar tana cutar da fararen fata waɗanda ba su goyon bayan aƙidarta wannan lamari dai bai takaita akan bakakken fata ba kawai hatta fararen fata waɗanda ba su nuna wariya tsakaninsu da bakakken fata su ma suna fuskantar cutarwa da barazana ta kisa daga wannan kungiya duk da cewa dai an haramta kungiyar a hukumance a kasar amurka amma tasirinta da tasirin akidanta sun wanzu a kasar inda daga bisani an yi ta samun kungiyoyi daban-daban waɗanda suke ɗauke da ra'ayi makamancin nata wanda suke nuna wariya akan sauran al'ummomin amurka da hakan haɗa har da fararen fata 'yan asalin asiya ko kuma latin amurka da kuma larabawa gami da musulmi misalin irin akidar wannan kungiya a baya bayan nan da shine abinda tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya sake asasawa a kasar na kyamar duk wani wanda ba ba amurke ba kamar kuma hatta tsakanin amurkawa suna nuna wariya ta launin fata da kuma kyamar addinin musulunci. da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 171 da gabata a rana irin ta yau 24 ga watan disamban shekara ta 1849 sojin ƙasar faransa 'yan mulkin mallaka sun kai farmaki a ƙasar gini mai arzikin ma'adanai a yammacin afirka bayan sojin faransa sun kwace iko da ƙasar sun kuma tabbatar da ikon su akan ta a shekara ta 1913 wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 1958 lokacin da aka gudanar da zaben raba gardama wanda da karshe dai wanda hakan shine zama musabbabin kasar ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan faransa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 labaran duniya da farko ga kanunsu. an yi taho gama mai tsanani tsakanin 'yan gwagwarmaya da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila a yammacin kogin jordan Ƙasar yaman mutum ɗaya ya shahada tare da jikata wasu da dama sanadiyar hare-haren da A wancan yaƙi na saudiya ya kai a kusa da garin sa'ada a malawi akalla mutane 400 ne suka rasu sanadiyar barkewar cutar kwalara to sa ga zama domin a saurari cikakkun labarin an yi taho magama mai tsanani tsakanin 'yan gwagwarmaya da kuma sojojin mamaya haramtacciyar ƙasar isra'ila a yammacin kogin jordan Kamfanin dillancin labarun mihar na Iran ya nakalto wata majiyar Falasinawa na cewa sojojin mamaya haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun yi kutse cikin garin Janin sannan suka nufi sansanin 'yan gudun hijira na wannan gari da subahin yau sai dai an yi taho gama mai tsanani tsakaninsu da 'yan gwagwarmaya. Maje ta kara da cewa 'yan gwagwarmayar sun hana 'yan mamayar shigar da suke son yi kai tsaye a cikin wannan sansanin 'yan gudun hijira wanda har lokacin da aka ɗaunar labarin ana ci gaba da fafatawa. Har ila yau rahoton ya ce, Sojojin mamayar sun kutsa a gidan wani bafalasɗin ɗan gwagwarmaya mai suna a wato Mahir Turkman. Maher Turkiman wanda yake a kusa da sansanin 'yan gudun hijirar na Janin. A baya dai tun a daren jiya, wata majiya ta sojojin haramtaccen ƙasar Isra'ila ta ba da labarin cewa shiga wato wannan sansanin 'yan gudun hijira abu ne mai sauƙi amma fita daga cikinsa lamari ne mai wuya. wata majiyar ta ce mayaka masu ɗauke da makamai daga wato sansanin 'yan kundin na janin sun takawa 'yan sahiyoniyar birki da hana su shiga ciki daga birnin sana'a na ƙasar yamma rahotanni sun ce an samu shahidi ɗaya da kuma wasu mutane sha biyu suka jikata a wani hari da sojin kawancen yaƙi da saudiya suka kai a kusa da garin sa'ada gwamnatin sana'a ta sanar da cewa mutum ɗaya ya yi shahada yayin da wasu kuma suka jikata bayan da sojojin saudiya suka kai hari da manyan bindigoki a gundumar sa'ada da ke arewa maso yammacin yaman tashar talabijin ɗin almasira ta yaman ta ce sojojin saudiya ɗin sun kai harin ne dai a yankin da ake kira arraƙo da ke kusa da munabba a kan iyaka ta arewa maso yamma da sada lamarin da ya sanadiyar shahada mutum ɗaya da jikatar wasu mutane goma sha biyu daga cikinsu har da 'yan gudun hijira da suka fito daga nahiyar afirka wannan harin da ya zo ne bayan kusan tsaiko na watanni biyu da aka samu da majalisar ɗinkin luna ta shiga tsakani aka tsagaita wutar yaƙi tsakanin saudiyar da kuma yaman. sai dai har yanzu ba a sake jaddada wannan wato tsagaita wutar ba yaman ta ɗauki shekaru kusan takwas a ƙarƙashin hare-hare munana da saudiya da ƙawayenta suke kaiwa inda dubban mutane suka yi shahada yayin da wasu dubin dubata suka jikata hakanan kuma aka tilasta wa wasu mutane masu yawa yin hijira da ficewa daga wannan ƙasa To kuna ta da radio biyu wasu da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. Ƙungiyar 'yan tawa ta M23 a ƙasar Dimokuraɗiyar Congo ta miƙa wa sojojin ƙasar wani gari mai muhimmanci. Ƙungiyar 'yan tawayen ta haɗu da sojojin gwamnatin ƙasar ta Kongo Congo a gundumar goma a jiya Juma'a. Suka tsara yadda za a miƙa wannan gari mai muhimmanci. Kamfanin dillancin labarin AFP ya nakalto cewa kungiyar ta M23 tana fuskantar matsin lamba mai tsanani akan sai ta fice daga garin. Wakilin kungiyar ta M23 John Inzanze ya nuna fatansa na ganin mika garin zai share fagen kawo zaman lafiya a yankin gabashin kasar ta Shi kuwa wakilin kungiyar ƙasashen gabashin Afirka ya ce mika garin ga gwamnati wani abu ne mai kyau. da zai zama manuniya ta kawo ƙarshen rikici a wannan ƙasa. To a can ƙasar Malawi kuwa mutane 400 ne aka tabbatar da cewa sun mutu sanadiyar ɓullar cutar kwalara. Hukumar lafiya ta ƙasar Malawi ta sanar cewa mutanen sun mutu ne dai tun daga ɓarkewar cutar a cikin watan Maris har zuwa yanzu. kuma wato waɗanda suka kamu da ita sun kai dubu goma sha hudu ministan lafiya na ƙasar malawi kumbize chiponda ya yi kira ga mutanen ƙasar da su je a yi musu allurar rigakafi majiyar ta ce a tsakanin gundumomi goma sha biyar da akwai gunduma goma sha uku da da aka yi wa allurar rigakafi da kaso 83.6 cikin ɗari. To ƙarshen labarin duniyar kenan. Madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan namu koyi harshen Farisanci tare da Abdullahi Salisu Bankasina. Katsina. آموزش زبان فارسی مکوی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da kowa a cikin wannan shirya muku harshen farisanci da ya dala ubangiji a yau za mu shiga darasi na goma sha hudu ne Muna sake tantar da kuɗi kan cewa muna da mutanen wannan shiri a cikin shafin muna intanet waɗanda suke buƙatar diba wannan mutane sai su ziyarce mu. Muna kuma watsa shirin ne a kowace rana ta talata. Idan ba a manta ba a makon da ya gabata mun diji cewa Muhammad wanda yake ɗan asalin ƙasar Masar ne yana buƙatar ya san wasu abubuwa dangane da sai da sayarwa na Iran. Akan haka, A yau shi da wani ɗaya daga cikin abokansa a aji mai suna Hamid sun tafi babbar kasuwa kuma tsohuwar kasuwar Tehran. Wannan kasuwa tana kudancin birnin Tehran ne kuma tsohuwa ce kwarai. Muhammad wanda yake so ya san komai dangane da Iran yana da matukar muhimmanci gare sa ya je wannan kasuwa. Akan haka ya ba da mahimmanci matuƙa wajen saye da sayarwa da kuma yadda mutane suke kai da komowa a cikin wannan kasuwa. Domin jin yadda tafiya su ta kasance zuwa babbar kasuwar birnin Tehran sai an fara sararin sabbin kalmomi waɗanda za a yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa, kamar yadda muka saba a cikin kowane darasi. بازار کاسوا این ونن قدیمی تsohuwa سیصد ɗari uku سال شکره قبل کپین اینجا انان بازار تهران kasuwar Tehran. Ce jalib! A da ƙayatarwa. Isme inja cheese. Sunan nan menene? Mardum. Mutane. Miguyand. Suna cewa. Bazare buzurg. babbar kasuwa. Haili Ƙwarai Hast Akwai Forushka Wurin sai-sai Hamechis Komai Hub Mai kyau Arzan Mai arha. راه رو ورنگوچی و باریک مزازه سقف روپی برایم گرینی جالب است می رو من فکر میکنم نی اینا تنانن همیشه کودیوشی شلوغ می کوسو شهرها گرورو شهر گری دیگر ونی بازار قدیمی tsohuwar kasuwa. آنها دارند سو سندا همه دکا همه شهرها dukan garuruwa. To madalla yanzu kuma sai a saurari tattaunawar amma tare da fassararta. حمید فکر می کنم این بازار خیلی قدیمی است. حمید نی اینا تنانن ونن کاسور سوخوا چه قره. بله این محل قدیمی است. از 300 سال قبل اینجا بازار تهران است. ای ونن ونن tsoho daga shekaru ɗari uku da suka gabata. A nan kasuwar Tehran take. چه جالب اسم George East. A da ƙayatarwa ya sunan nan مردم به اینجا بازار بزرگ میگویند mutane suna ce ma nan babbar kasuwa خیلی فروشگاه در این بازار هست. اکوی اورارن سیا دیوا اسکن ونن کاسوا. بله اینجا همه چیز هست خوب و ارزان. ای انان اکوی کومی میکو کوما می ارها. اما راهروی بازار باریک است. اما ورنگوچه ور کسور مزد اینی؟ بله. راهرو باریک و سقف خیلی بلند است. ای. ورنگوچه ور مزد اینی. کما رپین یه ندست او قره. آره. اینجا همه چیز برایم جالب است. ای. انان کمی یک ایتردنی قره. ko madalla, a mako mai zuwa da yadda Allah Ubangiji za a je mu da wani sabon shiri na mu koyi harshen Farisanci. To amma kafin mu kai ƙarshen mai ban kwana da ku muna ƙara tunatar da ku cewa ana iya samun matanan wannan shiri namu a shafin mu na intanet sai a ziyarci wannan shafi ko muna watsa shirin a kowace rana ta talata. To amma kafin lokacin da za a ji mu da ci gaban wannan shiri a mako mai zuwa kenan a madadin muhammad da hajji furo wanda shine ya haɗa shirin a fefe ne abdullahi salihu ne nake muku fatan alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. Madala yanzu kuma sai shirin kide-kiden Iraniyawa tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wannan cin same ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa To ma saurare da yake muna cikin kwanaki ne da aka yi bikin daren yarda wato larabar ta gabata kenan wannan ya sa muka kara gayyato muku Hamir Rida Fuladi domin jin irin waƙar da ya tazar mana a irin wannan dare na yalda dare mafi tsawo a cikin shekara. بازم شد شب چله مادر جون لب پله ببین چشم انتظاره خونش باغ بهاره زیر کرسی میشینه و بچه ها و نوه هاشو با هم میبینه بازم آجیل و انار رو هندونه برامون توی سفره میچینه شب چله هر سال شعر حافظ و یک فا شب شادی و شوره غما از دلا دوره داره میپیچه صدای خنده و شادیمون توی کوی و برزن میشه با نور همدلی گرمی عاشقی خونه هامون روشن سر این سفره نشستیم میخندیم میخونیم از عشق و عهدی که بستی بازم شعله عشق و امید میتابه روی قلب سرد زمستون روی شاخه ها با شادی میخونه گنجیش هوای جیک جیک مستون بازم شعله عشق و امید میتابه روی قلب سرد زمستون روی شاخ ها با شادی میخونه گنجش آوای جیک جیک مستون و تو تو با من سر این سفره نشستی میخندی میخونی از عشق و عهدی که بستی میاد یادمون روزای عشق و دلواپسی های آشنایی به خاطر میاریم همه عاشقونه ها و راه روشنایی آشنایی به خاطر میاریم همه عاشقونه ها و راه روشنایی To an gaishe ka Hamid Rida Fuladi a cikin wannan waka da ka yara mana da fatan masu amfana kuma sun ji daɗin shirin. ganin lokacin da aka ɗaya mana ya kawo jiki ya zama jimi kwana a nan sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauki da sabuwar waƙar amma kafin nan amma duk wanda suka tallafa shirin kamala ni da nakan ci da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. har sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da su sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin du'an da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you.